Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yan uwa masu sauraronmu da kallon mu wannan wani takaitaccen tsokaci ne akan wasu maganganu da wani bawan Allah daga cikin masu magana da sunan addini a Najeriya ya yi a kaina, wanda ake kiransa ko ake masa laƙabi da dutsen tanshi daga wato garin Bauchi. A cikin surutansa da yake kira da huɗuban Juma'a, ya yi kusan minti ashirin da biyar yana magana a kaina wanda waɗannan maganganun da ya yi kusan bani da buƙatan waiwayansu da tsokaci a kansu saboda ba maganganu ba ne na ilimi ba wata gaba da ya faɗa ta ilimi wanda ake da buƙatan a mai raddi ko a tsokaci a kanta lakin ya kira ta da sunan raddi zuwa gare ni kuma ya kama sunana wasu da yawa ba za su so in ce komai ba a kai saboda soyayya da ganin girman cewa na wuce in waiwaya to ina ba su haƙuri kan cewa sauraron maganan nasa ya sa ina da wani tsokaci da nake so in wannan tsokacin nawa zai zama a taƙaice sosai A kan wasu gaɓoɓin maganansa uku zuwa biyar abu na farko da ke cikin maganganun da ya yi a kaina tun daga farko har ƙarke zage-zage ya faɗi abubuwa mabambanta wanda a wuri na zagi ne duk wanda ya gaya mun su ina kallon ya zage ni haka ni ma sanda na gaya ma wani na zage shi duk da zagi abu ne nisbi zai iya yiwa abin da yake zagi a wuri na wajen wani ba zagi ba abin da yake zagi a wurin mutanen bauchi zai iya yiwa a wurin mu mutanen Zariya ba zagi ba ne ko akasin haka to ni dai na fahimce su a zagi kowa yanzu daga cikin malaman Najeriya yana kukan ana zaginsa ko da shine ya zage to shi yasa a duk sanda ka tuhumci wani da ya zage ka kana da buƙatan kana da bukatan ka faɗi a kalmomin da ya faɗa na zagi sai mutane su auna zagi ne ko ba zagi ba kalma na farko a cikin maganganunsa ya sifanta ni da neman a san ni me neman a san shi neman suna to shi kuma a yaren hausa duk wanda aka ce masa mai neman suna musamman a harkan ilimi zaginsa aka yi abin da yake yi ba dan Allah yake ba ba gaskiya yake so ba munafurci ne a tare da shi yana yin abin da yake yi ne saboda a san shi wannan kalma ce ta zagi wanda shi wannan bawan Allah na tabbatar ma cewa duk sanda ya ji wani ya kira shi da mai neman suna zai ɗauke shi a matsayin wanda ya zage shi wannan na farko kenan na biyu ya kira ni da mahaukaci ya kira ni da mahaukaci wanda kalmar mahaukaci a duk yarukan duniya kalma ce ta zagi kusan duk wanda ka ce mai mahaukaci ka zage shi zai fahimci ka zage shi kuma kowa zai san ka zage shi kuma shi ma wannan bawan Allah a sanda aka ce mai mahaukaci yana ta a zagi ba da daɗewa ba na yi karo da wani bidiyon sa da yake kuka da cewa mutane na ce mai mahaukaci har yake cewa tun da shi mahaukaci ne bai kamata su rinka tanka masa ba saboda ba mai tanka ma mahaukaci sai mahaukaci tun da sun ɗauke shi a mahaukaci su kyale shi ya ta haukarsa har ya mutu to gashi ya kira ni da suna mahaukaci kuma ya tanka mu wanda hakan na nuna cewa shi ma mahaukaci ne shi da kansa ya ba kansa hukuncin hauka saboda ni mahaukaci ne kuma ya tanka mu shi kuma ba mai tanka ma mahaukaci sai mahaukaci kamar yadda ya ce na karo da wannan bidiyon wanda fito da shi in buƙatar haka ta kama ba wani abu ne mai wahala ba wannan na biyu kenan sannan na uku ya kira ni da suna lagawi lagawi bi fatihillah wanda wannan lagawi din a larabce nisba ne zuwa ga lagu ma'anansa mutumin banza ko ne maganganun banza duk wanda aka ce masa lagawi an ce masa ma'anansa a larabci an ce masa mutumin banza ko mai surutan banza wannan ita ma kalma ce ta zagi wanda idan aka gaya ma wannan bawan Allah ko shakka babu zai ɗauke ta a matsayin zagi wanda musamman ma idan za mu duba yadda yake gudanar da huɗuba da abin da ke kasancewa a masallacinsa shi ya fi dacewa da a kira shi da wannan kalma da nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin Bukhari da muslim annabi na cewa iza qulta li sahibika yawmal jumu'ati an sit wal imamu yakhutubu faqad laghawta a duk sanda wani musulmi ya ce ma ɗan uwansa musulmi ranar juma'a a lokacin da liman ke kan mimbari yana hudu ba ya ce masa yayi shiru to ya yi lago ya yi aikin banza ya yi maganganu na banza a wani riwaya hadisin ya zo da ƙarin wa mallaga fala ta lahu duk wanda ya yi lagawa a cikin hudu ba ba da juma wanda a ƙarƙashin wannan hadisin ko da shi wannan bawan Allah mun ɗauke shi a liman to ta sanadiyan shi ana lagawa a masallacinsa shi ya fi dacewa da a kira shi da suna lagawa ko a inda yake yin raddi da sunan yana min raddi din akwai wurin da mutane za su ji cewa wasu kusan mutum uku hudu suna surutu yana ce musu su shiru a bar mutum ɗaya ya magana wanda yin hakan da nassin hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi lagau so ma'ana kaman karin maganar larabawa da suke cewa ramatni da'i hawan sallat ma'ana ka ko aibin ka jefe ni da shi ka nuna ba kai kake da shi ba wannan aƙalla kenan wa'annan guda hudu wanda dukansu a wuri na zagi ne ya faɗe su a kaina wanda idan ya yi su da nufin zagi ne to ban yafe masa ba za mu haɗu a gaban Allah idan kuma ba da nufin zagi ya yi ba to na yafe ina fatan cewa zai gyara ba zai ƙara faɗansu ba wannan kenan sannan gaba ta biyu a cikin maganganun da ya yi akwai tikka da warwara ta naƙudu zan faɗi abu biyu na tanakut a cikin maganganun da ya a kaina na kusan minti 25 zuwa 30. Ya kira ni da suna ɗan ɗariƙa, fiye da so ɗaya. Sannan kuma a cikin maganan nasa ya ce na yi ridda daga ɗariƙa, na fita daga ɗariƙa saboda na saba ma Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Duk wanda ya saba ma Shehu Ibrahim a kowace matsala, ya yi ridda, ya bar ɗariƙa ko ya ma bar musulunci a wurin 'yan ɗariƙa, a wurinsa. a abin da ya fahimta to da na yi ridda a fahimtar ka na bar ɗarika don me za ka kira ni da suna ɗan ɗarika ka kira sunana wannan tukka da warwara ne kamar mutum yana magana baya auna abubuwan da yake faɗi abu na biyu na tanakud a cikin maganarsa ya kira takaddan doktora ko takaddun jami'a da ake yi na karatun addini digirin farko na biyu da uku da shahadatu zuwa takaddun banza takaddun karya. a wurinsa ba su da daraja ba su da muhimmanci ba su da komai a cikin nan ya faɗi haka sannan kuma a cikin maganar nasa yake cewa lura na karanta ban karanta ba bani ba faƙihi bane ban karanta hadisi bani ba muhaddis bane ban karanta shari'a bani ba shar'i bane haka ya faɗi to shi dai wannan bawan Allah bai san ni ba bai san tarihin rayuwa na ba bai san ina na taso ba to ta ina ya san cewa abubuwan da ya faɗa ban karanta ba me hujjarsa me ya dogara da shi babban abin da ya dogara da shi na zahiri karatun da na yi na jami'a ba fiƙihu na karanta a jami'a ba ba hadisi na karanta a jami'a ba luga na karanta izan a wurinsa ba wanda ya san fiƙihu sai wanda ya karanta fikihu a jami'a ba wanda ya san hadisi sai wanda ya karanta hadisi a jami'a ba wanda ya san shari'a sai wanda ya karanta shari'a a jami'a to gashi kuma ya ce karatun jami'a ko takaddun jami'a takaddun banza ne wannan tukka da warwara ne kamar mutum yana faɗan abin da bai sani ba za ka ce mun ban karanta fikihu ba a san da ka karanta tarihin rayuwana ka bi rayuwana tun da na taso tun ina yaro tun matakin firamare har ina nake a ina ne karatu a wajen suwa ne karatu ne na karanta a wurin su a gaban su a lokacin za ka yanke hukuncin na karanta waɗannan abubuwan ko ban karanta ba wanda idan na yi rantsuwa yanzu ba tare da kafara ba littattafan da na karanta na fi fiƙihu da hadisi da shari'a a gaban malami daga farko har ƙarke sun wuce guda ɗari wanda in ka kama zan iya lissafo su kuma malaman da na yi karatu a wurin nasu na karanta wayannan littattafan a wurinsu daga farkonsu har ƙarkensu kusan duk suna da rai waɗanda suka yi fati zai wahala su kai guda biyu zuwa uku a cikinsu duk suna da rai waɗanda na karanta a wurinsu to dan me zaka ce ban karanta su ba kawai saboda a jami'a fakultin da na yi karatu ba fakultin da ake karanta waɗannan abubuwan ba ne wanda waɗannan da na yi karatu a wurinsu ɗin duka da ijaza in ta kama za a iya nunawa wane ya karanta kaza a wurina daga farko zuwa ƙarshe musamman kutubu sitta daga farkon su ina da ijazan na karanta su a gaban malami kalima kalima har wanda shi yanzu kila in aka ce fito da shi baya da shi wannan kenan sannan wato game da wannan gabar gaba ta uku shine akan tattaunawan da na ce ba zan yi ba sai da wanda yake da digiri ɗaya ko biyu ko uku ya ɗauki wannan a matsayin abin izgili da istihza'i kamar yadda wasu da yawa suka ɗauke shi har a ƙarƙashin hakan ya ci mutuncin bayan Allah manya wanda daga cikinsu na farko al'imamu Malik ya ce ko takaddan ko takaddan kashi ko kwashe kashi baya da shi. Hakanan ya faɗi haka akan Shehu Tijjani Allah ya ƙara masa yadda. Ya faɗi haka akan Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda. Wanda hakan yana nuna cewa mutum yana rayuwa a zamanin da bai fahimci sakafar zamaninsa ba. bai fahimci tarihi bai fahimci wato sakafar ilimi ba ita wannan takardun da ake samu a jami'a digirin farko digiri na biyu digiri na uku a zamanin da muke ciki su ne shaidan cewa mutum ya je makaranta ya yi karatu a zamanin ce, wanda a duk duniya ko a Saudiyya. a duk sanda za su kafa wani kwamiti na malaman fikihu ko malaman hadisi ko za su ɗauki ma'aikata masu koyar da wani abu na addini ko da a masallacin annabi ne babban ma'auni da liyar ɗin da suke dogara da shi wajen zaben waɗanda suka cancanci su koyar takaddun da suke da shi a wannan zamanin da muke ciki musamman game da matasa masu shekaru daga hamsin zuwa abin da ya ƙasa babu abin da ake dogara da shi a gane mutum ya je makaranta ya yi karatu in ba waɗannan takardun ba baya nufin cewa duk wanda ya je ya gane baya nufin duk wanda ya je malami ne amma shi ne shaidan ya je makaranta amma wanda yake da shekara sama da hamsin ba irin waɗannan takardun ake nema a wurinsa ba abin da ake nema a wurinsa ijaza yanzu ka isa ka ce al'imamu malik duk malaman da ya karatu a wurinsa ba malamin da ya masa ijaza baya da ijaza akan abin da ya karanta wannan takaddun da ake bara a jami'a a tarihin musulunci shine ijaza yanzu kana so ka ce shautin jami'a abin da ka sani a kansa duk abin da ya karanta ba malamin da ya bashi ijaza shau ibrahim duk abin da ya karanta ba wanda ya bashi ijaza wa'annan su ka kama sunansu wa'anda ka kama sunansu wanda ka kama sunan shi da sunan banza wanda ban san shi da shi ba ba zan yi so ka ce a kansa ba waɗannan kana nufin ka ce ba su da ijaza misali digiri a larabce tarjamanta musamman a nan masar abinda suke kiran digirin farko al-ijaza al-aliya al-ijaza al-aliya al-ijaza ma'ana doktora din kalma ce ta turawa afwan digiri na farko kalma ce ta turawa ma'anarsa al-ijaza al-aliya shaidan cewa ka yi karatu har ka kai wani mataki ka tashi daga sahun waɗanda ba su yi karatu ba. Shi kuma digiri na biyu suna kiran shi da suna shahadatu takhassus ma'ana cewa wannan da ya je makaranta yana da wani ɓangaren da ma yake da gogewa a kansa shahadatu takhassus wanda a yaren turo ake kiransa da magister ko masters shi kuma digiri na uku a doktora tarjamansa shine al'alimiyya bi kasrilla ne ma'anin al'alimiyya shaidan mutum da yake da wannan takaddan akan abin da aka ba shi wannan takardar shi malami wannan duk muna da shi a tarihin musulunci sai dai dan bambancin da ba a rasa ba to a lokacin da zaka yi wannan kiyasi yana nuna cewa baka fahimci me ake nufi da digiri ba da na biyu da na uku a zamaninka sannan baka fahimci me ake nufi da ijaza a zamanin dukan malamai da suka gabata shi wannan malamin a sanda zai yi tattaunawa da mutane yana kafa sharaɗin da ya dace da shi ni ba zan tattauna da wanda bai da kaza ba bai da kaza ni kuma a gani na a yanzu yanda ake a social media ba zan yadda in tattauna da wanda ba ni da tabbas din yayi karatu ba kuma a sakafan zamani na shaidan mutum ya je makaranta ya zama yana da digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku kuma ban ma ce dole haka ba na dai ce na fi son haka wannan gaban kenan sai gaba ta ƙarke ban so bidiyon ya tsawo ba wadda da ita zan rufe magana na shine wato wannan bawan Allah ya yi magana akan abin da bai fahimta ba akan wannan matsalar tun daga farkonta har ƙarkenta babu inda na yi inkarin kabdu ba inda na ce kabdu ba da asali a addini ba inda na ce fahimta na kabdu makruhi ne ko hasali ma ni kabdu nake a sallah duk wanda ya sanni ku yi ƙoƙarin binciken duk wanda ya sanni muka yi sallah da shi ya taɓa ya ganin na saki hannu a sallah in ka ga na saki hannu a sallah akwai lalura kuma mafi yawanci sai a sallan nafila nike sakin hannu a sallah sallan tahajjudi ko sallan tarawih ko qiyamul layl khassa in tsawo ya tsawo hannuna ya gaji a haka ina saki haka in ya gaji a haka ina kamawa musamman nan laraba a tahajjud suna tsawaitawa da yawa amma ni abin da na zaɓa ma kaina na fi karkatuwa da shi shine qabdu wannan ba shine topic din ba ba shine maudu'in ba maudu'in shine sadlu bid'a ne ba da asali a addini duk maganan da nayi akan haka ne duk wanda yake kallon sadlu a bid'a ba ya da asali a addini ba sunna bane a sallah ya zo mu tattauna da shi duk abin da na faɗa ke shi kuma ya zo yana magana akan tabbatar da kabdu kaga an yi gabas ya yi yamma sarat musharriqatan wasirtu sirtu mugarriban shattana baina musharriqin wa duk maganganun da ya ake na minti 25 bai jawo aya ko ɗaya ba bai jawo hadisi ko ɗaya ba abin da ya ɗauko shi ne mene littafin maudan mushe ibrahim allah ya ƙara masa ya daraf ulmala. wannan littafin nuska na ne ina da shi yani kusan shekara ashirin nuska ta tun kusan shekara ashirin da ya wuce wannan liskan da nike da ita yani wannan littafin na karanta shi aƙalla so uku tun shekara sha bakwai da ya wuce kusan duk abin da ke ciki ina iya hararo sa ko ban kawo shi bin lafsu ba to a lokacin da wannan bawan Allah yake faɗan abubuwan da yake faɗa duk wanda ya san littafin zai kalle shi a matsayin mai tadlisi wanda yake wasa da hankalin masu sauraron kamata ya yi a ce ya kawo inda shi Ibrahim a littafin ya ce sadlu bid'a ne bai da asali a addini wannan shine tafik ɗin magana To saboda masa a akan abin da ya faɗa zan karanto a cikin wannan littafi. Inda Shon Ibrahim ya kawo cewa sadlu shi ma sunna ne a sallah kamar yadda kabdu yake sunna. Sai dai zaɓin Shon Ibrahim kabdu ya firin jayi kuma a kan matafiyar Shon Ibrahim ɗin nake a kansa muka tashi. Kabdu shi ya firin jayi shi nake yi. Amma kuma ina kallon sadlu shi ma sunna ne yana da asali ban kallon me yi a ɗan bida. wanda a sanda na haɗu da mai inkarin ƙabdu abin da nema mai inkarin saddu irinsa zan masa ko sama da haka yanzu gashi a cikin wannan littafin rab malam din na shi Ibrahim wannan bugun duk da dai kusan bugu ɗaya littafi ke da shi a cikin babin da malamin ya karanto abun da yake so kamar wanda zai ɗauko fawailul musalli ne ki karasa aya zalunci ne ha'inci ne a ilimi ka ɗauko jumla ɗaya ko layi ɗaya a littafin malami kawai ka ce shi ne maganarsa musamman ya zama a cikin babin ko a cikin littafin akwai abin da ke rusa abin da ka jingina masa kama wanda zai zo ya ce Allah ya yi alkawarin zai azabtar da masu sallah ya kawo fawajin musalli a cikin babin da ya karanto ɗin, albabu thani fi wad il yumna ala yusra fi salati wa kayfiyati a cikin shafi na 80 shafi na shafi na hamsin da shida yana naƙalto maganganun wato almulla Ibrahim a ciki yake naƙalto magana ga shi bi lafzi yake cewa falaisa sadlu aidan kazalika makruhan sadlu ba makruhi ne, dama duk raddin ana ma masu kallon ƙabdu makruhi ne amma ba wanda ya ce sadlu makruhi ne na Falaisas sadlu aidan kazalika makruhan fil sadlu ba makruhi bane a wannan garin da ake magana a kansa mutanen garin ba sa daukan shi a makruhi allati sara fiha shi'arur rawafid wanda ya zama sakin hannu a sallah wani tuta ne wani title ne na rafidawa yan shi'a ma'a anna khilafahu tare da cewa sabanin sadlu ɗin. Saɓanin sadlu akasin sadlu Allah allazi huwa alqabd wanda shine qabd sabitun fi sunna tabbatacce ne shi tabbatacce ne shi ma a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaulan a faɗe hadisai ƙauliya sun zo suna tabbatar da mene wato qabdu wa fi'lan haka a aikace ka subutil irsal kamar yanda sakin hannu a sallah shi ma ya tabbata a sunnar annabi anna khilafahu allazi huwa alqabd thabitun fi sunnati qawlan wa fi'lan ka subutil irsal kaman yadda sakin hannu yake sunna au aziyat ko fiye da haka ko kabdu ya ma fi tabbata kan sabbi ma'ana saddun shi ma sunna ne kabdun shi ma sunna ne mimman kana yaqbidu fi salawatihi kulliha fardan wa naflan min al-maliki wanda babu lokacin a karanto duka wanda shi wannan malamin ina masa tahaddi da shi da almajiransa a cikin wannan littafin da ya ɗauka ya ɗauko layi ɗaya inda shi Ibrahim ya ce sakin hannu a sallah bid'a ne baya da asali a addini. Idan bai haka ba, to bai ma san me yake faɗe ba kuma ya yi ma Shehu tadlisi. Ni gashi yanzu na karanto a cikin littafin. Duk da wani zai iya cewa naƙali ya faɗa a ƙarƙashin maganan wani ne. A ƙa'ida ta ilimi a duk sanda malami ya naƙalto maganan wani bai rusa shi ba ya shiru a kansa to ya yarda da shi. a littafin ka in ka nakalto maganan wani baka musa ba to ka yadda da wannan magana domin wasu na cewa shehu ya ce a wata risala hudu bansa annabi bai taba sallah ya saki hannu ba suna jingina ma shehu Ibrahim wannan magana tare da cewa na kaltowa ne suka ɗauke shi a matsayin maganansa to haka nan ma gashi yana cewa anna khilafahu allazi huwa alqabd sabitun fi sunnati qawlan wa fi'lan ka irsal aw azyad wannan da shi zan takaita ban so magana ne tsawo ba ban so ya wuce minti biyar ko goma ba walakin da fatan a cikin abubuwan da muka yi akwai abin da za a amfana da shi a magana na daga farkon sa har karke ban faɗi wani kalma na batanci ko zagi ba tare da cewa wanda nike yi da shi ya cancanci a faɗi kalmomin ɓatancin a kansa ya cancanci a faɗi kalmomin zagin a kansa ko dan babin raddu sayi'ati bi sayi'a in ta zama ja'iza walakin ni ba ni akan wannan mazhabin ba ni daga cikin waɗanda suke kallon in an zage ka ya halasta kai ma kai zage. muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ganar da mu addini na gaskiya ya hore mana riko da shi akwai gabar da ma na so in faɗa akan ta amma ban faɗi ban ce komai akan ta ba saboda ƙurewar lokaci amma yanzu ta faɗo mu a cikin maganar nashi ya kafirta ni ya ce musulunci na bai tabbata ba bai yadda da musulunci na ba ba za a tattauna matsalan furu'a da ni ba sai musulunci na ya tabbata meye madogaransa kan cewa musulunci na bai tabbata ba saboda na yadda cewa shehu tijjani ya ga annabi ya kazatan lama nama ma'ana duk wanda ya yadda da hakan a wurinsa ba musulmi ba ne wanda duk 'yan tijjaniya sun yadda da haka a wurinsa 'yan tijjaniya duk ba musulmi ba ne saba'in cikin ɗari a cikin sufaye sun yarda da haka aurinsu sufaye duk ba musulmi ba ne so ma'ana in dai na shiga cikin layin waɗannan aurinsu akan cewa ni ba musulmi ba ne shaikun jami wanda a cikin bidiyon nasa ma yana cewa mimbarinsa ya fi ƙarfin ya ambace ni kawai ya ambace ni ne saboda alkur'ani ya faɗi ƙuda don haka in ya ambace ni ba komai ba ne ma'ana wannan ita kanta a zatinta kalman zagi mutane su auna waɗanda yake faɗa a mimbarinsa na tabbatar ma cewa akwai sa'anni na akwai waɗanda ba su kai ni ba akwai sa'anni na akwai waɗanda ba su kai ni ba tun da ƙa'idansa duk wanda ta kama zai iya magana a kansa ba sai ya faɗi wannan maganan ba ya ji wani abu a kaina wanda ya kamata ya ce wani abu kawai magana a kansa ba sai ya kawo wannan abun ba tun da haka ka'idarsa take amma faɗan hakan a kaina kalma ce ta zagi da cewa daidai nake da kuda ko ban kai kuda ba ko makamancin haka so duk wayannan abubuwan da ya faɗa fawudu al'amura ila Allah subhanahu wata'ala yani Allah shi zai masa hisabi akan duk abin da ke zuciyarsa da kan duk abin da ya faɗi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kuma ni ma Allah zai mun hisabi akan haka muna fatan Allah ya gyara zukatanmu da ayyukanmu ya azurta mu riko da addini na gaskiya ya azurta mu gamawa lafiya alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyil